ɗanki ba zai wuce wata shida a duniya wata shida kullum ya rage hajiya wata shida fa ba kwana ɗaya bane ya aure ni bayan wata shida ya sake ni kai ka aure ni sai ka ce mu ba musulmai ba ya awal zai mutu nan da wata shida dan sa hannu da yake a'a likitoci ne suka tabbatar da haka kai da bakinka kake cewa ka sallama wa wani Zainab! A eh, brother They say it's a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm and collected. The other one is the jovial, extrovert and playful type. Meshada Global Resources Limited. Zaki ce ko wace ce Naura? Zainabu Abu. Ba zan so ganka cikin wannan matsakaicin halin da kake faɗa. Zainab. Can ka je kai rayuwa ka bar mu mu yi rayuwar mu. To ni dai dan Allah ki haƙuri. cikin ɗauko hanyar da zaki rasa ni gaba ki so kake in taka dokar ubangiji to ni soyayya ta ba makauniya bace da za ka kai ni ga halaka Zainabu Abu ni Zainabu Abu nake so cikar na. They have always believed in a cordial relationship between themselves. But there was a twist when they had to share a common factor. What is it? Find out in Zainabu Abu. ba na son rabuwa da shi ba shi da wani burin illa ya gani a cikin farin ciki umma karfa ta gama ta kaba ta juya min baya so kake ya mutu ka auri matarsa wannan wani abu ne wanda babu babu wani mahalukin da ya isa ya san ranar mutuwar wani ina so kika shawo auren ki to tabbas ba zan aure ka ba mugu a movie produced by the king of Kannywood box office Abubakar Bashir Mishanda written by Yakubu M Kumo and directed by Alimu Habib lafiya ko ina so in tabbatar maka cewa yadda ka sadaukan min da budurwa kana aura ni kuma zan iya sadaukan maka da raina inna lillahi gashi ga daga nan ka cika burinka Zainab Abu, find out as it comes to a cinema near you this Eid.